Banza yamba ino Amotuwa sauraron mu barkamu da kasance da ku a wannan fage na wasan gargajiya wato dambe kenan wasa mai kama da fada idan zan fada jihar Kano inda wa jihar Kano tsakanin alasan na bangaren Jamus da Wurkilili na bangaren Kudu wasan ya baiwa kudawa ruwa domin kuwa alasan din da yayi nasara ne na kifar da Wurkilili a naushin rugo-rugo da aka yi a fafata da aka yi wato a jiya Juma'a kenan alasan dai da Jiniyo Ramadan sun koma gidan damben jihar Kano ne bayan shafe tsawon lokaci suna fafata wasa a jihar Nasarawa a bangare guda kuma wasan da aka fafata na damben kuɗi a jihar katsina bahagon ali kansila karami ya buge dogon bahagon wato musan kaduna ne wanda suka fafata wato a yau asabar kenan a turmin farko na gasar da aka gwabza a yammacin yau asabar sha uku ga watan disamba dubu da ashirin da biyar shi ma bahagon ya tarasa ya buge bahagon abban na bacirawa a turmi na biyu duk da a damben gasar da aka fafata a bangare guda kuma a gobe lahadi ne ake ta zuba ido wajen ganin cewa wasan da zai ɗauki hankalin al'umma ya gudana a jihar nasarawa inda za a fafata tsakanin manu shagon garkuwar cinu daga bangaren gurmada da shi da sola na audun munza daga bangaren jamus sai kuma wato autan auta na munza daga bangaren jamus din inda za su fafata da bagobarin gurmada duk a gobe lahadi a gidan wato idris bambarewa sai kuma wasan na ayi kullum da dogon dogo mai takwasara wato dukkanin su sun fito ne daga wato daya ya fito daga bangaren gurmada dogon dogo kenan wanda ya fito daga wato bangaren gurmada sai shi kuma ayi kullum daga bangaren jamus wannan ita ce fafata da za a sa ta gobe lahadi wanda kuma ta dau hankali sosai ganin cewa wato ana sawa wasan wato ran cewa dole fa lissafi zai canza domin kuwa akwai fafata da aka ta yi babu kisa tsakanin su ba wanda ya kai kowa kasa tun bayan fafata da aka aka samu kisa ɗaya da ɗaya tsakanin su Abubakar Adam Funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja